matasa barka da warhaka labar matasa kenan a ranar asabar tare da ni rabiatu mai kano da gora ta arakiya arimi ya kiki a kiki gam gam ne bibi yau da mi kika zo mana to <laughs> yau abin da na zo muku da shi a bana ne ɗalibai dubu saba'in za su gudanar da jarabawar bakaloriya a cibiyoyi ɗari da saba'in da bakwai a faɗin ƙasar nijar za mu tattauna kan batun kashe yara kankana a jihar agadas a cikin takaitaccen rahoton namu na yau a ƙarshe kuma wasanninmu na motsa jiki a kike a ranar laraba 25 ga watan Mayu ne aka fara jarabawar ilimin motsa jiki na shekara 2022 na jarabawar bakaloriya a faɗin ƙasar Nijar. Haka ne bibi sun kai ɗalibai dubu saba'in a hukunce da ɗaliban da ake kira kandida libre za su gudanar da jarabawar a cibiyoyin jarabawa 174 a faɗin ƙasar Nijar. Wasu ɗalibai na Jirikat na birnin Yamai sun bayyana mana ra'ayoyinsu. Wajen tsallan sama ne ya kawo matsala saboda saboda wajen akwai ƙasa amma sai dai abin da sauki abubuwan sun zo da sauki wajen tsallan tazara ne na dan samu matsala tunda na riga na gaji saboda mun hwara ne da gudu kahin mu kai ga sauran na shi yar wuya euh, gaskiya ban samu wata matsala ba komi ya zo da sauki sai dai wajen gudu ne na dan sanyi kaɗan saboda bani da zahin nama a jimirce dai alhamdulillahi komi ya yi daidai Matsaya a birnin Yamai a ƙarshen makon da ya gabata ne aka gudanar da bikin baje kolin ɗalibai taro ne tsakanin ɗalibai 'yan Yamai Doso da Tilaberi. Ga rahoton Habibu Garba da aka fasara. Zaman taron ya hada sama da ɗalibai 300 da suka fito daga makarantu da jami'o'i kimanin 20 na Yamai Doso da Tilaberi. Wannan haɗuwar wata dama ce ta tattaunawa da musanya tsakanin ƙwararru na ilimi mai zurfi. Tsari ne na ma'aikatar ministan ilimi mai zurfi tare da haɗin gwiwar ofishin jakadancin ƙasar Faransa a Nijar ta hanyar cibiyar al'adu ta Faransa da Nijar. Shirya wannan haduwa yana daga cikin kokarin hukumomin Nijar domin ganin cewa matasa sun dogara da kansu kuma akwai haduwa ta lokaci zuwa lokaci da ke baiwa ɗaliban ƙasar nan dama. Ina fatan sabunta goyon bayan Faransa domin dafawa wannan gyaran fuska. Eh, Niger Taron na ɗalibai wata dama ce ɗaya tilo ga matasa na su ziyarci rumfuna domin su tattauna da ƙwararru na fannin ilimi mai zurfi tare da gano fannonin karatu da kuma damar zuwa karatu a Turai musamman ta hanyar tsarin Erasmus. Ga bayanin wasu daga cikinsu. na yi matukar jin daɗi kasancewa na tare da wasu ɗalibai da ma'aikatu da ban sani ba na zo nan ne domin tallata makaranta iftik a tsawon kwanaki biyu da taron ya ɗauka mahaurori guda hudu wakilan ofisoshin jakadancin faransa a niger da na ma'aikatar bincike da ci gaba da na tawagar tare da turai suka shirya mahaurorin da mahalarta suka ce sun gamsu da su kuma za su yada su zuwa ga sauran jama'a Gora, mu nufi jihar Agaras inda ake samun karuwar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi a makarantu. Haka ne Bibi, ɗaliban makarantar lise da college ne, galibi a ajin jarabawa sun yi wannan dabi'ar ne a bisa hujjar zaburar da hankali. Mu saurari wannan rahoton da Anise Karim ya haɗa mana da aka fasara. Tabar wiwi, hodar Iblis da wasu 'yan haɗiya su ne kayan mayan da matasa suke watsin kaya. Kulibali Isaka, mataimakin babban sakatar na kungiyar ESN reshen Agades, Hakika mun yi la'akari da ta'amali da ɗalibai suke yi da miyagun ƙwayoyi. Mun yi kira ga dukkan ɗalibai su kiyaye wannan ɗabi'a musamman a makaranta kuma muna tunatar da su ƙungiyar lise da college ba za ta kare kowane ɗalibi ba idan aka kama shi da miyagun ƙwayoyi. Mun fara wayar da kawuna a cikin makarantu daban-daban kuma za mu ci gaba da wayar da kawunan ɗalibai a akan illar wannan différentes écoles, sensibiliser nos camarades sur les conséquences d'une telle pratique. manyan makarantun boko hudu na birnin su ne wannan al'amarin ya shafa alkasum halilu wani jagoran makaranta dauke da bayani Eh, Ina tabbatar an kama yaro da aka samu yana shan miyagun kwayoyi, amma tun da aka sanar da mu muka ɗauki mataki saboda ayo ba ɓoyayyen abu ne ba muna cikin rashin tsaro a cikin makarantu. Ofishin cibiyar murkushe sarandin kwayoyi octrice ya gudanar da wasu ayyukan bibiya a cikin wa'annan makarantun. Ali Halidu shugaban ma'aikatar Octres. Yanayi na farko an same shi ne a makarantar Musa Jarmakwai inda aka kama wani ɗalibi da ɗaurin tabar wuiwui. An kama shi alkali ya yanke shawarar yi masa hukunci mai sassauci saboda ɗalibi ne. Shugabannin makarantu uwayen ɗalibai da wasu kunjoyin garin na yunkuri domin kokowa da wannan bala'in. A kike, hallo a birnin agaras a baya-bayan nan al'amarin kisan jarirai ya fara kunno kai haka ne bibi a ƙasa da mako guda an samu wannan al'amarin a anguwanni hudu a gundumomi biyu na birnin ga rahoton Musa Mamman da aka fassara. Wani yanayin sa damuwa na gudana a cikin birnin Agades, ‘yan mata matasa da ke aifuwa kuma su yada jariran nasu ga shaidar da tambara azara ta yi a kai. Arabin al'ajabi mata ke aifuwa suna kashe yara. Na farin farko wancan sati ba a san daga inda ta haifo shi ba sai gwalalan ta kashe ta jifa shi. Na biyu ta aifu ta sa yarinya cikin gin ta kakarto ta lulluɓa mata ga fuska ta binne ta. Alhakin ya da kasu rabu a bayanin Maryama Abdelramin shugabar ONG EFI Nefe wata kungiya mai fafutukar kare yara a Agades. Wannan zancen kashe jinjirai na dar mai mana kai wanda lalle ne ke sa wannan 'yan matan bayan sun ɗauki ciki har wata tara su a yi jinjirin kuma su kashe shi. Gaskiya wannan matsala ce da ta shayi kowa da kowa. Ayar doka mai lamba 243 ta kundin shari'a ta tanada wani hukuncin kisa ga duk duk wanda ya aikata kisa ko ya shayar da wani guba Abdurrahman Dikko mai zaman kambacin babban alkali na Agades. Hukuncin ya shafi ayar doka 243 kundin hukunta masu manyan laifuka. An yi tanadin hukunci ga dukkan wanda ya kashe wani ko ya ba shi guba. Ana yi masa hukuncin kisa. Idan uwa ce ta kashe ɗanta ko kuma tana da hannu wajen kashe ɗan da ta haifa jinjiri za a yi mata hukuncin ɗaurin gidan kaso na shekara goma zuwa ashirin. A yanzu kuma sai wasannin motsa jiki tare da shi nunu Asma na shi na kenan. A wasan kwallon kafa ƙungiyar AS Roma ta lashe kofin La Liga Europa Conference Banda ta yi nasara a kan Feyenoord da ci da nema a ranar Laraba 25 ga watan Man a Tirana ƙasar Albani. Har ila yau a fagen kwallon kafa yau ne za a gudanar da babbar wasar ƙarshe ta zakarun Turai. Za a yi karawar da karfe 8 na dare a filin kwallon kafa na Faransa tsakanin ƙungiyar Real Madrid da Reds na Liverpool. nan zam da sa'aya bisa kan mu na labarin matasa na yau za ku iya ƙara mu kyauta tare da airtel a buskan lamba uku biyu biyar.